Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da niya da download da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ci gaba da jin ra'ayin masana a kan rikicin siyasar kasar Gambia da kuma abin da ya sa shugabannin kasashe masu tasowa musamman na Afirka ba ka suke son su sauka daga kan ragaman mulki ba. masu hankoron ganin an ceto dukkan 'yan matan chibok da aka sace sun yaba a yunkurin da mayakan najeriya suke yi wajen yaƙi da 'yan boko haram bayan sun kai ziyara dajin sambisa sai nan kasa da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun ƙasar ghana da idan za ku je a wannan shirin masu are assalamu alaikum shugaban ƙasar mauritania Oud Abdulaziz na can yana ƙoƙarin ƙarshe na neman mafita daga tazoman siyasa da ta baibaye ƙasar Gambia ba tare da an amfani da ƙarfin soja ba. Dangane da haka ne ma shugaban na Mauritania ya gana da shugaban Gambia mai barin gado ya jami sannan ya wuce Senegal inda ya sawar da Adama Baro mutumin da ya kada jami a zaɓe wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Gambia a babban birnin ƙasar wato Banjul. sai dai kuma shugaba abdulaziz ya gaya wa manema labarai cewa karfin imanin suna cewa za a warware wannan rikicin cikin lumana a halin yanzu kuma dakarun najeriya da senegal yanzu haka suna bakin iyakar kasar ta gambia inda su lashe takobin ganin sai sun fatattaki shugaba ya jami muddin ya ci gaba da yin kunnen kashi na kiran da shugabannin kasashen yammacin afirka suka yi masa na ya sauka daga kan karagar mulki domin mikawa zaben shugaba adam baro wanda ya lashe zaben na 1 ga watan disamba rahotanni sun ce dai yanzu haka mutanen gambia da dama sun ci gaba da arcewa zuwa kasar senegal akalla mutane saba'in ne suka mutu kana wasu ɗari suka samu rauni a arewacin najeriya a sakamakon harin kuskure da mayakan saman ƙasar suka kai akan sansanin 'yan gudun hijira kamar yadda ƙungiyar agaji ta red cross ta ba da labari wannan harin ya faru ne a ranar talata da ta wuce a garin ran wanda ke kusa da kan iyakan najeriya da congo da jamhuriyar cameroon jama'a najeriya sun bayyana wannan harin a matsayin na kuskure domin kuwa rundunar sojan sama ta auna 'ya'yan kungiyar boko haram ne mai magana da yawan shugaban najeriya femi adesina ya ce dawa muryar amurka cewa wannan al'amari ya faru sa'ilin da rundunar sojojin ke kokarin ganin ta fitattakin kungiyar ta boko haram waɗanda suke kusa da wannan wuri Ƙungiyar ta Red Cross ta ce mutanenta shidda na daga cikin waɗanda suka mutu sakamakon wannan harin kuma mutanen suna daga cikin waɗanda ke aikin jin ƙai na tallafawa mutane kamar dubu ashirin da biyar da suka rasa matsugunansu. A cikin saƙonsa a shafinsa na Twitter, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bayyana jimamansa kana ya alkawarin taimakawa waɗanda wannan al'amari ya ritsa da su. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar alka'ida ta ɗauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai jiya laraba a sansanin sojan ƙasar mali da ke arewacin ƙasar wanda ya dalilin mutuwar sojoji akalla 60 da suka hada da wasu tsoffin 'yan tawaye yayin da wasu 115 suka samu rauni iri daban-daban rahotanni sun bayyana cewa wata mota ce aka shaƙe ta da babamai ta kutsa kai cikin barikin sojan da ke garin gawo lokacin da ɗaruruwan sojoji ke gudanar taron su na safe da yawan waɗannan sojojin da wannan lamari rutsa da su suna cikin sojojin haɗin gwiwa ne waɗanda suka haɗa da sojojin gwamnati da tsoffin 'yan tawaye waɗanda su ne suka haɗu suka samar da tawagar da ke gudanar da sintiri domin ganin an aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a ƙasar ta mali a cikin shekarar 2015 ministan harkokin wajen kasar na mali abdullahi diop ya bayyana wannan harin a matsayin abin kaico tur da dabbanci ministan ya ce wannan ba zai sa kasar ta yi kasa a gwiwa ba ko kuma janye hankalinsu daga kokarin da gwamnatin ke yi na ganin ta samar da zaman lafiya ta da daukar matakin da suke ji ya dace akan mutanen da suke kokarin ganin sun kawo wannan kokarin zaman lafiya masa cikas diop wanda ke magana sa'ilin da yake jawabi wajen wani taron da majalisar ɗinkin duniya ta shirya game da kasar ta mali ya ce mali za ta yi zama makoki na kwanaki uku domin jimamin waɗanda suka rasa rayukansu kana za ta yi duk abin da ya dace domin cafko waɗannan mutane da suka aikata wannan ɗanyen aiki labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu dai misalin karfe 7 da kimamin mintoci 6 na safe agogon kasar gambia kuma ba mu sani ba da ko shugaba yaya jamai ya ba da kai ya daina taurin kai domin yau ne idan allah ya yarda ya kamata ya sauka daga kan ragaman mulki a rantsar da adama baro masana dai suna ci gaba da yi mana fashin baki don dangane da al'amarin na kasar gambia tuni dai kasashen afirka ta yamma suka girka sojoji a kan iyakar kasar a zaman shirin ko ta kwana ga rahoton da wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya aiko mana Daraktan labarun hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ya ce su kam sun dora kayan su tsaf umarni kurum suke jira. Muna dai ta jiran ko da ta abin gani muna muna nan muna mun ɗaura kayakin mu muna jira duk abin da shugabannin mu yan sa suka zartar su da abin da za a yi kenan wurin. Farfesa almustafa Osuji na fargabar yin amfani da karfin soji. Kasashen yammacin Afirka daga Najeriya da Senegal da Mali sun kai su bakin iyakan wannan kasa Ila sai an yi amfani da karfin soja an fitar da shi. In an fitar fitar da shi fa kotun ta zauna ta ce cewa ta rusa zaben ya za a yi. Yanzu Profesa ku a matsayin ku na kwararru akan sha'anin demokradiyya din nan kuna ga menene mafita ne a wannan rigima na kasar Gambia? In ka duba kasan abu ɗaya ne ya faru a kasar Cote d'Ivoire wannan shugaba Gbagbo ya ki sauka har sai da aka yi amfani da ƙarfin soja aka fitar da shi. Amma duk da haka a ci gaba da lallashin shi shugaba Yahaya Jami. In ya zamanto cewa kuma an yi amfani da ƙarfin soja kuma ba mu san ina yaƙin nan zai tafi ba. Da 'yan tawayen da ke jirin nan nan wajen wannan yan tawayen Senegal suna iya mara mushi baya a ita ba ta wanda kuma a zamanto cewa an samu mutane ko ku an sake samun barkewar tashin hankali a wannan gefen. Shi ma jagoran cibiyar ƙasa da ƙasa ta Plan International Dr. Hussein Abdu ya yi gargaɗin yin amfani da ƙarfin soji. Kowa ya san halin yaya jami ya saba da mulki irin nashi mulkin mukamakarya amma mu kiran mu shine ba lallai bane a yanzu kai tsaye a ce za a amfani da ƙarfin soja a wajen fidda shi daga ƙargan mulki. Idan misali a yaƙi ga wannan ƙasar za a daɗa jefa talakawan ƙasar nan a cikin wani hali har zuwa safiyar gobe kila mutumin nan yayi abin da ya kamata hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria mun gode hassan idan kuna biye da mu a shirin mu na ɗazu professor bube na maiwa ya yi wata magana akan cewa idan sojoji sun kutsa gambia to kada su ɓata lokaci sai na ce da shi yana nufin su ɗauki matakin sha yanzu magani yanzu kenan yake nufi wannan shi ne daidai yau kowane shugaba ne inda na eco na cikin kasashen ecowas ne idan ya yi taurin kai an ba zaɓe ka ba an yi zaɓe ba zaɓe ka ba kai taurin kai ka ce kai ba ka gusa ba to wannan wajibi ne ga ecowas kin maza maza al'umma waanda sun kasan su suka zaɓi shugaba eh, nasu to wannan shugaba a taimake shi ya zamana bisa ga iko saboda shine al'umma ta zaɓa ni ban goyi ba bayan mutum bayan shekara 22 kai ma amma shekara 22 ko da bayan shekara hudu ne ko shekara biyar idan aka kada ka to ka yanka in baka tafi ba kuma sauran kasashe su zo su taimaki al'ummar wannan kasar wato zaben su ya tabbata shine zaɓe wanda za ya tsaye da yanayin su ko da ma lala ne kuma ko da shi wani duhun kai ne ko komi za yi tunda al'umma suka zaɓe shi eh, shi abinda al'umma ta zaɓa da shi ake aiki. To, Professor, me yasa kake ganin duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa na ƙasashe masu tasowa in ce ma ƙasashenmu na afirka ba ma koyi da ƙasashen turai rungumi ƙaddara abin me yasa hakan ke faruwa ne eh to abin da yasa wata rana shugabanni kike ganin suke irin wannan halin na ɗaya idan mutum ya kwaci iko da ƙarfi kuma ya san irin abin da ya shibka cikin ƙasa wato ko ta fannin rayuwa ɗan adam ne wato cewa da ya yi kashe-kashe ko kuma a ce ya yi wasa da dukiyar jama'a ko ya ɗauke ta ya ɓoye a wata ƙasashen to wannan duka yana sa mutum ya makale ga kujerar iko ya ce baya ɗagawa wato bugu da ƙari dai ƙwatar iko in sai mutum ya kwata iko wato sai jini ya zuba wata rana kuma sukan kawo mutane suna yankawa wataran suke ɗauka dukiyar jama'a su kan boya wannan shi yake sa mutum ya matsale da yana tsoron kama bayan in baya bisa karga ikon nan a ji a mai hukunci irin wanda muka gani amma waɗansu shugabannin ƙasa da waɗansu a kama su aka kai su eh, kotun koli wannan na majalisar ɗinkin duniya wannan shine suke tsoro amma ina ganin cewa idan aka ba su dama ta cewa da duk abin da suka yi za a yahe musu saboda irin na eh, wanda ya faru a ƙasar eh, south africa wato afirka ta kudu inda nelson mandela bancin an musguna mishi da ya dawo sai ya nemi mutane su sassanta a zona lahiya wato in kayi lahi a yahe maka ah, a to professor mantari numfashin ka ba shi kenan an ba shugabanni ai kamar an share musu hanya kenan in sun shiga su wawushi dukiya da suke so ko kuma su take hakkin jama'a in za su sauka sai a ce an yafe musu haka kake so a'a wai ba irin wannan yafiyan ba wato sai an tona an gani abin da ke amsuwa amshe shi wanda ba amsuwa saboda rayuwa ta adam idan ta riga ta fita wannan ba a iya maido ta amma dukiyar jama'a wannan sai a maido ta To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gabatar da Nankasa wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya aiko mana da wannan rahoto akan yabawa ƙoƙarin mayakan Najeriya da masu hankoran ganin an ceto 'yan matan Chibok suka yi bayan wasu sun kai ziyara dajin Sambisa. Mun zaɓi canji kuma canji muke son gani ba kuma bayan da aka samu na batun cinye kuɗin makamai daga gwamnatin da ta shuɗe ba. In ji zabiyar ceto matan Chibok Maureen Kabrok da take sharar fagen bada rahoton ziyarar da wakilan kungiyar karkashin Obi Ezekwesili suka je arewa maso gabas da samun shawagi ta jirgin sama kan dajin Sambisa. Bayan cazayin kungiyar daga Aisha Yusufu, Ezekusili ta ce ba shakka sun kara gamsuwa ga yadda dakarun sojan Najeriya suka yi tsayin dakar kawar da 'yan Boko Haram da dawo da sauran matan Chibok 195. Ba don juyayi ga sauke bon kan 'yan gudun hijira da jirgin sojan Najeriya ya yi a ran bisa kuskure ba, kungiyar ta oji ta nuna kwarin gwiwar kwana cikin shirin da sojojin ke yi bayan sun nuna musu ayyukan da suka yi tun daga cibiyar sojan sama a Yola, dajin Sambisa mai tsawon kilomita dubu sittin da ya ninka Legas har sau takwas har zuwa da suka yi cibiyar yaƙi da Boko Haram ta lafiya dole a Maiduguri. Dr. manase Allen na cikin tawagar. Jejin gefen su Camp Zero din har yanzu suna ganin wayansu irin tafiya a wajen wanda ba su iya gama binciken ba tukuna. Muna dubawa za su gama bincike sannan za mu gane 'yan matan ko suna can ko kuwa wayansu ne daban wanda Boko Haram suka sace su ne a wajen. a Wannan gwamnati ta zargi gwamnatin da ta shuɗe da cewa ta raba kuɗin makamai. Shin a wannan tafiyar ta kun gane an yi maganin wannan matsalar? Sosai mun gane cewa an yi maganin wannan matsala. Mun gane abun da da suna da shi ɗaya a wajen jami'an tsaro yanzu yanzu suna da hudu kuma abun da suka samu ta wajen kuɗi na sayan wayannan makamai din ba su samu ko kashi ɗaya bisa goma wanda aka ba ma gwamnatin da ta shuɗe ba idan akwai kuɗi mai kyau wanda muke kira cewa a samar ma sojojinmu za su iya su samar da kayakin aiki wanda za su samu mana karshen wannan ta'ada din a lokaci kaɗan nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya To kamar kowace rana Alhamis ga shirin nan kasa ba kasa ba ne. Na Na kasa. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun faro wata hira da wani bawan Allah mai suna Malam Talha wanda yake badarawa a garin Kaduna yake kuma shugabantar Nurul Islam. Wanda makarantar suna da ɗalibai sama da dubu ɗaya sannan kuma ya faɗa mana cewa yana da larura ta rashin tafiya wato shi gurgu ne amma kuma duk da haka yana shugabantar makarantar da take da ɗalibai sama da dubu. Inda makon da ya gabata ya tsaya inda yake ba mu labarin yadda karatunsa ya gudana. Ghana. To ga kuma ci gaban hirar tamu da Malam Dala. Allah ya taimake mu babban shehin malami mm. Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya ji kanshi. Mm. Allahumma amin shi ne ya zo ya ba mu shahada din mu kuma ya sanya mana albarka. Mm. bayan mun gama ga na gama islamiyya kuma na gama primary school mm. shi da malam mariga ya shiga bakar madudu ya sai tura ni kano in je in karatu a can sai ya tura mu da wasiƙa ko da muka je su ma can sai aka samu rashin sa kamar yadda na samu a firamare sai riga sun gama karatu sun gama ɗaukan ɗalibai mm. har sun yi nisa da karatu ya suka ce in yi hakuri shekara ne zuwa sai a dawo mm. ko da na dawo kuma daidai lokacin kuma sunayen ya fito mun gama primary school suna na ya fito a makarantar HMC sardauna memorial college yawwa mm. wace shekara a alif ɗari tara da tamanin da bakwai yawwa a wannan shekarar ne mm. shi kenan ko da ya fito to kaga wancan ba zai zauna kuma har tsawon shekara ɗaya kafin can kano su ba mu dama a ci gaba da karatu ba kawai sai mm. na fara smc na fara smc dai a takaice dai kawai sai allah ya taimake ni ci gaba da karatu a smc har na gama secondary school ka ce makaranta ɗaya muka gama ka ce kai ma ɗan so dai ne <laughs> eh all boys sarai <laughs> kuwa eh. to kuma da zan dan koma da kai baya kaɗan mm. ita islamiyya ɗin tamu da muka gama sai kasance irin wanda suka yi hazaka ka san makarantu sai su duba ɗalibai da suka yi hazaka Mm. sai su rike su ba za a ba su tafi ba to kusan mu ma haka aka yi mana da ni da wayan abokan karatu na kusan mutum biyar mm. ya ka rike mm. kullum za mu zo lokacin da wani malami bai da lafiya ko ya yi tafiya bai nan to sai a samu inda taimaka ma mu musamman kananan yara to da haka muka fara da tafiya ta tafiya bayan na gama secondary school din ta cikin alamar daidai wannan lokacin kafin ma in tunanin ci gaba da karatu na bokon ai wallahi sai suka rike ni a nan makaranta suka rike ni to tun muna cikin masu taimakawa har da aka kwamfani mu cewa mu cikin malaman makaranta mm. to kusan dai haka aka tafiya to shugaban da yake rike da makarantar a lokacin sai wani dalili ya taso mm. zai bar gari mm. da ya bar gari sai aka nemo wani shehin malamin kuma a anguwan na jin zaka ji wani kasan wani malamin da ce mai malam mustapha usman bebe bebe sai sai aka jawo shi ya zo rike makarantar a lokacin to shi ma bai daɗe sosai ba gaskiya sai larura ta sanya ya bar makarantar. Mm. To sai manajan da makarantar da kuma malaman makarantar suka kalkace kai wai me zai hana ma a nemi ɗaya daga cikinmu. da mm. makarantar nan. Ya mm. gane? To wannan da suka zo suna tattaunawa daga ƙarshe dai kawai kawai sai gina an ce wai an hukunta cewa ni zan riƙe wannan makarantar. Allah sarki eh. Ne ta kokarin cewa ya za a haka suka ce a kawai su ake bukata dai kawai riƙe makaranta. da lura da makaranta. za su dinga taimakawa duk abin da ya taso wanda ya kamata a taimaki ni za a taimaka mu. Hmm. to ina tabbatar maka wannan ya kasance cikin alif dari tara da casa'in da hudu hmm. tun daga wancan lokacin har yanzu da muke magana da kai ni nake gudanar da wannan makaranta na mutum cikin nurul islam hmm. da nan garin budarawa a kaduna nigeria. Taba. ai kusa in ce wannan irin ah, wai daga kana dan karamin kaɗan kiyashi haka ka taso ka taso eh. kawai kafin a farga kawai sai ka zama katuwar tururuwa <laughs> to alhamdulillah to alhamdulillah abinda nake son in ce shine a takaice a rayuwarka kai baka taba bara ba gaskiya ban yi bara ba ko da yake a can lokacin karatun Allah ka san dalibi mm. ni dai ba ba sa ni ba amma dai in yan uwana sun fita wani lokacin na kan bi su yawo mm. to yawon da nake zuwa gaskiya ni kan ba zan iya zuwa gaban kan sai an ce ba na sadaka ba ko ka mm. taimake ni mm. amma dai ko ina yawace wacce ina rarrafe na in ka gani ina rarrafe na ka ce kai almajiri zo ga sadaka zan saya an karba mm. amma a nan ko ni da kafa ta kaban ana karba a ba zan yi <laughs> eh, ko ni nan da kafa ta kana miƙan zan ce kawo ba ni na cewa amma dai ba zan ce ban ba <laughs> a <laughs> eh, wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Eh. gaskiya wallahi haka nan ta su san ni ban yi wata mara ba sai dai wannan fita ya wata can kawai kawai na almajiri eh to yanzu sakon da nake son in ji daga wurin ka shine wani kalubalantar bahaushe zaka saboda bahaushe yana da matsalar cewa tun daga ganin almajiri kawai shi ya ga abin tausayi tun daga ganin nakasasshe a cikin 'ya'yansa shi ya ga a wanda ba zai ma iya morarsa ba sai gashi kana rike da makarantar da take da sama da mutane dubu wani kalubale zaka ce bahaushe ga ka a zaune yana ganin kana zaune ne amma shine a zaune ka san mutanen namu kamar dai da ka ambata amma gaskiyan al'amari laifin nasu domin yaro tun yana da kasashe in aka nuna mai karatun hmm. ko kuma sana'a hmm. in sha Allahu ma bara ma ba ta shiga cikin fikiyan shi ba ni ka ga kamar abin da iyayena suka yi min shi sanya har duniya ta kare hmm. ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke kauna a duniya na irin iyayena uwa da uba da kasance Allah ji kansu Allah gafarta musu amin amin domin tun ina karamin ba su nuna min wata magana in je in bara ba yadda ake tura kowa ya je ya karatu haka suka tura suka ce je in karatu hmm. sannan kuma na samu jajirtaccen dan uwa yaya hmm. shi ma da yace ce ya dawo nan in zauna bai taɓa yadda ya bani wani fita in je in bara ba hmm. ina karkashin shi ke mun komai sannan kuma ya tura ni makarantu duka duk abin da ke so na karatu shi ya ɗauki ɗawainiya har zuwa lokacin da na sayu da kaina. Haka. Eh, wato ka samu kulawa kenan ta kowane bangare. na ga wannan iyaye ne inda hmm. cikin iyaye gaba ɗaya za a rika yin haka dan mutum an gashi da kasashe za a ba shi dama kamar yadda ake ba ma shauran yara dama hmm. to insha Allah ma ba ma za ka tashi ma da tunanin ma barin barkana ma ma ta da cikin zuciyanka eh to to bari mu maka tambaya kusan ta ƙarshe ce amma kila tana da harshen damu. idan kuka je bankuna idan kuka je masallatai har da ku malaman islamiyar wannan kalubalen na zai zo kanku in aka je islamiyu in aka je makarantun boko in aka je ma'aikacin hmm. gwamnati idan aka je ofisoshin 'yan siyasa da suke takama da cewa su na kowa ne kuma kowa yana zaɓa su har da ku wanda kuke da nakasa din nan zaka ga akwai wurare da zaka shiga da kafarka lafiya lau mai kafa ya shiga amma ku ba ku da shi ba wani masallaci da na taba shiga ko in ga wata coci ga ta can daga nesa ko in ga wata ma'aikata ga ta can daga nesa a Najeriya a ce ai gashi nan inda keken guragu ko wannan dan mashin din naka zai gir ya je wurin kamar yadda mai kafa zai taka mata takala dab dab dab ya hau ya kuke kallon wannan eh to gaskiya wannan na iya cewa laifi ne na hukuma domin ita ce ta kamata ta yi doka akan haka kamar yadda kasashen duniya suke yi wanda zai sanya duk wani abin da ya shafi hmm. guri na al'umma gaba daya hmm. ko da naka ne na kanka in dai har al'umma za ta yi mu'amala da su to ya hmm. kamata a ce an yi tanaji musamman na irin wannan bayan Allah irin wannan gurare yana ɗaya daga cikin gwagwarmayan da muke a kungiyance mu ga cewa an gyara irin wannan abubuwa Me za ka ce mana mu 'yan jarida da kila inda muka mai da hankali mafi yawancin mu shine labarin wancan dan siyasar labarin wancan dan kasuwar wasu sukan yi wani abu akan ku irin wannan kamar shirin na kasa na murya Amurka? A'a gaskiya 'yan jaridu muna da kyakkyawan alaka da 'yan jaridu a nan bangarorin mu gaskiya mhm. musamman nan cikin garin Kaduna. Mhm. Kamar na ga muna mu'amala da kungiyoyi muna da kungiya ta musamman mhm. wanda muke mu'amala da al'umma da gwamnatancen da kuma kun al'umma haka. To gaskiya duk matsalolin in suka taso muna karin 'yan jaridunmu mm. za ba mu haɗin kai da goyon baya ba tare da caji mu ko kwabo ba su biya mana bukata wajen in watsawa ne ko kuma tattauna kamar yadda muke tattauna tare da kai yanzu haka. In gwamnan Kaduna yanzu haka zancen da ake misali gwamnan Kaduna kawai sai ya ji hira ka sai ce kai kai kai wannan haziƙin fa zo ka zama mai bada shawara akan na kasasu me za ka yi wa na kasasu? A ai akwai abubuwa da yawa gaskiya. Ba ni ɗaya kwakwara. Ai babban al'amari zan yi amfani da wannan dama in gaya ma mai girma gwamna cewa in so samu ne mm. kai hakki ne ma ya ba da umarni a aiwatar da doka da muka nema ko muka rubuta muka tura majalisar Kaduna in a Kaduna da muke ba da misali. Don me don aka aiwatar da wannan doka ta al'ummar nakasassu insha Allah ta kunshi abubuwa gaba ɗaya na rayuwarsu iliminsu na 'ya'yansu da su kansu da sana'o'i duka tana karkashin wannan abu in a ce ne an bani wannan matsayi zan tsaya tsayin daka in gaya mun tabbatar da cewa wannan doka ta tabbata don su samu sauki wurin gudanar da al'amuran su na rayuwar yau da kullum Kurun kus ka gama komai mun gode sosai malam dalha Allah ko bai bada sa'a ya taimaka kware Allah saka da alheri sai mun sake waya ka wata rana a cikin shirin na kasa ba kasa ba mun gode Allah saura na gode kwarai da gaske to malam dalhatu muna godiya da ka samu damar yin magana da mu sai kuma wani lokaci in Allah ya so za mu sake wayarka a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leather Gresham da kuma duk wani wanda ya taimaka wa wannan shiri na nakasa ba kasawa ba wajen kammala Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Za mu leƙa ƙasar Ghana domin jin sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun ƙasar suka mai da hankali a kai daga bakin Baba Yakubu Makere. Don fara shirin jaridu ne da jaridar delegate wacce ta kanin labarai mai cewar shugaba na na akufa ado ya sha matsin lamba da ya janye haraji akan kuɗin man fetur jarida ta ce 'yan kasa suna kira ga gwamnatin akufa ado da ta sake duban haraji da tsohuwar gwamnati ta dora akan kuɗin man fetur don a samu sauƙin hauhawan farashin man fetur a cikin ƙasar jarida ta ce aksarin masu amfani da man fetur sun koka akan yadda ake yawan ƙara kuɗin mai a cikin ƙasar al'amarin da ke ƙara durƙusar da darajar sidin ghana jaridar daliga ta ce ko da yake gwamnati ta yi alkawari ba za a yi wani karin kuɗin man fetur na gajeren lokaci ko matsakaicin lokaci ba amma sai gashi wasu kayan man fetur sun tashi da kashi goma sha ɗaya a makon jiya jaridar daliga ta ce gwamnatin a akufa ado a cikin yakin neman zaben ta ta yi alkawarin cewa za ta kashe duk wani haraji da ke tattare da kuɗin man fetur a cikin kasar. sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta rawaito kira da shugaban kasa na na ado dankwa a kufa ado ya yi wa 'yan ghana na cikin gida da waɗanda suke kasashen waje da su ba gwamnatin sa haɗin kai a kokari da take yi na sake ɗora ƙasar a kan tafarkin ci gaba jaridar da chronicle ta ce shugaban ya yi wannan hurici ne a lokacin da yake jawabi ga wasu 'yan ghana da ke zaune a ƙasar mali a ƙarshen makon jiya a lokacin da ya isa ƙasar don halartar taron kolin faransa da afirka jarida ta ce shugaba a kofa ado ya kyauta zaton gwamnatinsa za ta canza al'amura a ghana kuma ta kyautata rayuwar al'umman kasar jarida ta ce da yake nana ta aniyarsa na inganta rayuwar 'yan ghana a lokacin mulkinsa nana a kofa ado ya ce fahimtar yin aiki tare shine abu mai muhimmanci idan muka leka jaridar daily graphic za mu ga ta rawaito wani labari mai fargaba tana cewar wani bincike ya nuna cewar yaduwar kwayar cutar hiv aids ko sida na kara ta'azzara tsakanin mutane masu matsakaicin tattalin arziki da ke zaune a manyan birane a cikin ghana wadda hakan na yin barazana a cewar wani binciken shirin yaƙi da kanjamu na majalisar ɗinkin duniya jaridar daily graphic ta ce a cewar daraktan hukumar yaƙi da kanjamau ta majalisar ɗinkin duniya a ghana mr grimmy hale bayanan da suka tattara na nuna za a iya samun ɓarkewar ƙwayar cutar hiv a cikin ƙasar nan da 'yan shekaru masu shigowa idan ba a yi taka tsantsan ba jaridar daily graphic ta ce mr hill da ya bayyana mata hakan a wata hira da ta yi da shi ya ce birane na ƙara buɗewa a ghana kuma ana samun mutane da dama a cikin biranen kuma wannan ƙwayar cutar na ƙaruwa a cikin jama'a na birane da ƙarshe kuma sai jaridar da statesman wacce ita kuma ta bugo kira da babban sakataren jam'iyyar npp mai mulki mai riko john boydu ya yi inda yake kira ga 'yan sanda da su yi aikinsu akan duk wanda za a same shi a kan ɓarnatar da kadaran ƙasa a kama shi kuma a gurfanar da shi a gaban doka jaridar ta ce sakataren jam'iyyar npp mai mulkin ya ce ba su aiki wani ɗan jam'iyyarsu ya ɗauki doka da hannunsa ba kuma ya ce muna allah wadai da duk wani aiki da ya saba wa doka jaridar da statesman ta ce wannan hulicin na babban sakataren jam'iyyar npp mai riko john boydu ya biyo bayan wasu rahotanni ne da ke tuhumar matasan jam'iyyar npp suna mamaye wasu kadarorin gwamnati har ma suna barnatar da wasu kadarorin da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma iri sashen hausa na muryar amerika masu sauraro muna fatar za a gafarce mu saboda kurewar lokaci ba za mu gabatar da ra'ayinku kamar yadda muka saba ba, amma ga takaitattun labarai. Rahotanni daga jihar Texas a nan Amurka sun ce an kwantar da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush da matarsa Barbara asibiti. Mr. Bush yana kwance ne a sashen kula da masu matsanancin ciwo na asibitin birnin Houston sakamakon kokarin da ake na ganin an buɗe masa hanyoyin shakar iska da na makogoronsa. mai magana da yawon iyalan gidan tsohon shugaban kasar jim mcgrath ya ce tsohon shugaban kasar yana murmurewa amma dai zai ci gaba da zama a wannan asibiti domin a ci gaba da kula da shi haka kuma mcgrath ya ce ita ma matar tsohon shugaban kasar wato barbara bush tana kwance a asibiti ɗaya da mijin nata domin rigakafi domin ko tana fama da gajiya da kuma tari bush wanda shine shugaban na amurka na 41 a jerin shugabannin amurka an kai shi asibiti ne a ranar asabar bayan da aka fahimci yana fama da matsalar numfashi. shugaban ƙasar mauritania od abdulaziz na can yana kokarin karshe na neman mafita daga tazomar siyasa da ta baibaye kasar gambia ba tare da an yi amfani da karfin soja ba dangane da haka ne ma shugaban na mauritania ya gana da shugaban gambia mai barin gado ya jami sannan ya wuce senegal inda ya sadu da adama baro mutumin da ya kada jami a zaɓe wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban na gambia a babban birnin kasar. Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a shirin wannan hantsi. To amma kada a mance da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin. Ciki har da sai bango ya tsage inda ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wani lafiya.